bayan harin da aka kai wa tawagar shugaban majalisar dattawan najeriya sanata david mark na samu tattaunawa da kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar imo wato jihar da lamarin ya faru daga fatakwal ga karin bayanin da wakilinmu lamidu abubakar ya aiko muna Alhaji Abdulmajid Ali shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Imo na kuma fara da tambayarsa yadda lamarin ya faru sai ya ce. A gaskiya mu ma haka muka ji labarin. Da muka ji labarin cewa an kai mai hari ta wani bangaren jihar Imo ta wuri na ke ta sai zanen ta faɗa a fara fara cikin jihar A ina abu ya faru. Da muka ji shi ma sanin fa zama shi ma da kansa. Bari ne a coci cewa da zuwan da wanda za su dawo daga nan za su zo ta dan island ake yi an kai musu hari kan hanya amma shi ma da kansa farfaɗi ta ina ne ma aka yi aka samu problem da aka kai masa hari kan hanya amma da yan jaridu suka rike abun ka ce an yi to da dan imo ya shigo to kila a nan imo din an kai mai hari. Dan kadai an nuna wannan lamarin ya faru ne a ta karamar hukumar folo kuma taimaka ba na hannuna su ayarin nasa sun yi musaya wuta da wasu waɗanda ake kyautata da san maharana menene binciken ku ya nuna muku yan labai zuwa yanzu to a gaskiya kuma abubuwan da mu bincike da muka yi muka samu muka samu labari cewa fata mu ne da nan ta hanya ne ta hanyar ta express ta ilu wanda aka samu yara su da akwai fashi da ake yi sai kuma ɗan shi sanar suka fada a Fashe da aka wanda suke nan kariya. To ranka dai bisa faruwar lamarin misali zuwa yanzu kamar ta bangaren Enugu din da jihar Kataimu ko ko wasu da aka kama waɗanda ake zargi su ne 'yan fashin. Ne da haka zan zai ba zai ko an kama mutane bai aka yi alama. amma shi AIC ke namu wanda ke nan jihar da Umaria kuma yana nan suna nan suna bincike su san gaskiyan abu. Shi sanar ya tafi wurin mu da helikopta. kuma da zai koma da helicopter koma. Yaran ma sun jiya na ba su bamu labari cewa sun an sun samu ba su wuta da su mutane bane ta hanya amma daga baya shi ma muka samu labari cewa ga abin da ya faru wanda nan shi sanatar da zai magana akai. Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya.